amma ba'adu kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin ƙur'ani a daidai wannan lokaci mai albarka yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na goma sha uku a watan ramadan goma sha har mun kai sha hudu sati biyu allahu akbar yau za mu tashi a kan darasi na goma sha hudu sati biyu kenan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 muna ƙara ƙaskantar da kanmu da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayan da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna gaba ɗaya wannan annoba da muke fama da ita a najeriya da duniya gaba ɗaya da ta ɗaura duniya ta sa a cikin wani hali Allah ta'ala ya nuna mana ta. ya Allah muna kaskantar da kai gare ka muna roƙonka da sunayenka mafi girma na alhayyu alkayyum ya Allah ta'ala ba don halinmu mu mutanen duniya ba Allah ta'ala a tausasa mana a raba mu da ita ya Allah muna roƙonka a cikin rahabarka da baiwanka ka nuna mana ƙarshen wannan jarrabawa saboda mu samu sauƙin rayuwa na ci gaba da bauta maka na ci gaba da taruwa da juna da tsaye da salloli yadda ya dace da yin aikin hajji da umra wannan abu a wurin allah ta'ala mai sauƙi ne muna ƙara roƙon allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka rasu dalilin wannan allah ya karɓe su a matsayin wanda suka yi shahada kamar yadda ya tabbata a sunna waɗanda suka kamu da ita allah ta'ala ya ba su lafiya ya sa ta zama har rahama gare su sannan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su kamu da ita ba Allah ta'ala ya ci gaba da kare su sannan Allah ta'ala ya sa ta zama rahama gare su gaba ɗaya bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana sharri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu a gaggauce ba laifi mu duba abubuwan da suka sauwaka na tambayoyi kamar yadda na faɗa ba a iya amsa kashi ɗaya cikin ɗarin adadin tambayoyin da ake turawa ko da 1% ba a samun amsawa sai dai kada a gajiya duk wanda ke da tambaya mai ma'ana kada ya gajiya in Allah ta'ala ya bada iko za a amsa a nan gaba kuma mu kiyaye cewa na kan faɗi muna bada muhimmanci ga tambayoyin da ba a taba amsa su ba musamman a tafsirin bana ko kuma nan kusa ba amsa ba ko wanda suke da alaƙa da mutane da dama abun ya shafe su ko kuma wanda suke da alaƙa kai tsaye da abun da ake tafsiri a kansa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa malam allah ya ji mahaifa da kakanni allah ya musu rahama ya kuma kyautata namu bayan nasu amin ya hayu ya malam menene alamun ɗaukewan jinin al'adar mace so alama na ɗaukewan jinin al'ada akwai magana da imamun nawawi rahmatullahi alayhi cikin almajmu a juzi'i na biyu namba na 562 wanda malamai da dama sun maimaita haka ko a cikin takaddunmu na fikihun malikiya da muka saba karantawa a nan cewa alamomin daukewar al'ada lahu alamatan akwai alamomi manya guda biyu na farko shine inqita uddam yankewan zuwan jini idan jini ya yanke wa mace daga zuwa na farko wannan iya nuna alamar cewa jinin al'adanta insha Allah ta'ala ya tsaya in jini ya tsaya na biyu kuma ana ganewa da khurujus safra wal kudura fitowar wani abu da yake zama yellowish da kuma brownish haka zai fito yalla yalla ko kuma ruwan ƙasa ƙasa shi ba kalan jini ne sosai ba iya daga cikin alama wasu kuma su ce alama ta biyu ya zama alƙasa albaiba shine fitowar farin abu daga cikin al'auran bace shi ma alama ne na ɗaukewan jini in kita uddam ko kuma khurujul kudura wa sufura ko kuma alƙasa albaiba wani farin abu da yake fitowa musu wani lokaci kaman zare haka yake fita na hudu kuma aljufuf ko da bushewa bushewa na gaba yana iya zama daga cikin alama na ɗaukewan jinin al'ada na mace insha Allah ta'ala cewa alkudra da asufura injini ya canja kala musamman a kwanakin al'adar mace ya wuce canja kala ɗin ya nuna alaman jinin ya ɗauke ne in ya koma ruwan ƙasa-ƙasa ko kuma yalo-yalo saboda hadisi da ummu salma radiyallahu anha riwaya ta imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 307 da yake cewa kunna la na'uddu sufra wal kudura ba'da tuhuri shai'a idan jinin al'ada ya wuce ba mu damu da mu kirga abin da ya biyo baya mai kalar ruwan dorawa ko kuma wanda ya fito da ruwan kasa kasa ba saboda wannan baya hana mace tsarki in ta saba kwana shida bayan kwana shida sai ta ga wani abu ya fito ruwan ƙasa ƙasa ko yalo yalo wannan ba zai hana ta ibadarta ba idan kuma ta ga bushewa a kwanakin ɗaukewan ta ya yi in tana kwana shida a kwana uku sai ta daina ganin komai nan sai ta ci gaba da yin wanka tana sallarta wannan shi ne ka'ida ba dole ne sai an kai kwanakin da aka saba ba in ya ɗauke kafin lokacin sai a ci gaba da yin ibada wallahu ta'ala a'lam wannan ta ce malam mace ce ta haihu yaushe ne ya kamata ta yi wanka ta fara yin sallah to malamai sun kara wa juna ilimi akan in mace ta aiku kwana nawa take yi akwai malamai da yawa sun tafi akan kwana 60 wasu sun tafi akan kwana 40 amma babu kokonto waɗanda suka tafi akan kwana 40 hujjansu ta fi ƙarfi dogaro da hadithi na ummu salma radiyallahu anha wanda ke cikin irwa'ul ghalil fi takharij a hadithi manaris sabir hadithi na 201 cewa kanatin nufasa'u taqudu fi ahdi rasulillah ba'da nifasiha yau yawma mata masu haihuwa sukan zauna suna jiran jinin haihuwansu ya ɗauke bayan haihuwansu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsawon kwana arba'in don haka a magana mafi inganci da dalili ya fi ƙarfi shine bayan kwana arba'in mace tana iya ci gaba da yin sallah ko da wani abu ya karu akan kwana arba'in to wannan zai zama jinin istihaba ne dan jinin istihaba shi jinin cuta ne yadda yake zuwa bayan jinin al'ada yana kuma iya zuwa bayan jinin haihuwa mafhum tayyib haka idan muka duba cikin almuhuni na ibnu kudama a juz'i na farko shafi na 400 29 da kuma mujalladi na farko na sharhul mumti ala zadul mustaqani na ibn uthaymin rahmatullahi alaihi namba na 281 dukkan su biyu sun yi tarayya idan mace ta haihu wanda nadiran ne iya da wahala ya samu ta haihu yanzu sai ya zama take jini bai zo ba shin za ta zauna ta jira ko ba za ta jira ba sun tafi akan cewa babu bukatun jira gare ta kawai tana aihuwa sai jinin ya zo kaɗan bayan awa ɗaya biyu ya ɗauke yana ɗaukewa sai ta yi wanka da ci gaba da sallanta saboda kwana arba'in ɗin maximum waiting period ne na wannan postpartum ko postnatal bleeding ɗin mafi yawan kwanaki shine kwana arba'in amma in allah ta'ala ya taimaka ya ɗauke gaban kwana arba'in kai suka ce ko a ranar ya ɗauke tana da ikon ta yi wanka ta ci gaba da yin ibadarta idan muka duba cikin fatawa ta lajinatu da'ima imalil buhuthil ilmiya mujalladi na biyu ba na 240 sun kara bayani da cewa kaddara aiwa mata CS ba don haka ba ta haihu ta yadda aka saba haihuwa na yau da kullum ba sai aka cira dan wajen kasan cikinta kamar yadda ake cire musta dalilin wannan sai zama jinin haihuwa kwata-kwata bai zo ba ita kwana nawa za ta jira a magana mafi inganci suka ce ita wannan ba ta da jiran komai in dai jini bai fito dalilin cire ɗan da aka yi ba to sai da ci gaba da ibada ibnu uthaymin rahimahullah ta'ala a cikin littafinsa na sharhul mumti din a mujalladin farko ya ce a fahimtarsa a wannan hali in jini bai fita ba to yin wanka ma ba wajibi bane a kanta sai dai alwala saboda shi wankan mu kiyaye ba fa wankan haihuwa ake ba wankan jinin haihuwa ne akwai bambanci shi wankan yana zama wajibi akan mata ba wankan haihuwa ba ne a'a wankan jinin haihuwa ne so da ya ce in jinin bai zo ba wankan bai waje ba a kanta sai dai Ihiti ya ihtiyatan saboda samun nutsuwa idan ta yi wanka wannan ba laifi ba ta ce bari na yi wanka da so da aka yi mace cs in ta ga dama kawai babu jinin da ya daga a jikinta karfe sha biyu na rana karfe ɗaya da rabi ko biyu ko uku ko hudu ta farfaɗo ta gata ta sallah sai ta yi zahar ta yi la'asar in ta yi wanka ya yi kyau a wannan halin sai ta yi alwala sai ta yi ibadarta so da aka asali mu kiyaye ba wankan haihuwa aka kira shi ba wankan nifasi ne shi kuma nifasi shine postnatal bleeding wannan jinin da ke zuwa shi ake yi wanka so da aka wankan duk inda nasu ya kira shi ya kira shi ne da wankan jini na haihuwa ba wankan haihuwa ba mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam wannan ta ce ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. malam Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayu ya kayo malam menene period wato tsawon lokaci da mace mai hul'i take zama gabaninta sake yin aurenta a cikin zadul ma'ad hadi khairul ibad juz'i na biyar namba na 195 zuwa 196 ibn al-qayyim aljauziya rahmatullahi alaihi ya yi magana mai tsawo a kan cewa abin da ya tabbata a sunna ga matar da aka mata hul'i shine jini ɗaya take yi ba biyu ba ba uku ba tana jini nawa jini ɗaya take saboda hadisin sabit bin kais da ya yi wa matarsa hul'i da muka kira a karatun jiya wanda imamu abu dawud rahimahullah ya kawo shi a hadisi na 2229 bayan an yi hulɗi sai annabi ya ce mata ki je ki zama al'ada ɗaya al'ada ɗaya ce mata bai ce ta yi al'ada uku ba sau da haka a ka'ida matar da aka yi hul'i tana yin jini ɗaya ne kamar yadda ake istibra'i ko ƙwadon mahaifa ita ba uku ba ne wanda yake ƙara tabbatar da cewa hul'i ba shikan aure ba ne ɓata aure ne don shi shikan aure al'ada uku ake masa game al'ada wannan shi kuma bai zama shikan aure ba ya zama menene ya zama ɓata aure ba ba an sake aure ba so kula ga wannan a magana mafi inganci in ta al'ada ɗaya a inda aka yi hul'i miji ya ce ta ce tana so a rabu shari'a ta haramtar mata neman shika idan babu dalili na shari'a dalilin shari'a ko a ce miji baya sallah ko baya azumi ko kuma yana shan giya ko yana duwaɗi ko wani abin da ya kama da haka daga kaba'irai ta yi ta yi daina yaƙi a nan ya halatta ta nemi shika amma haka ta ji ba ta son aure amma babu wani dalili mai karfi na addini da ta kishi to nan haramun ne ta ce sake da sai dai ta ce a yi hul'i hul'i kuma shine abin da ya kashe a aure za ta mayar masa duka ko wani bangare na wannan abun bisa ga yarjejeniya idan ta mayar shi kuma sai ya yadda da ce a ɓata auren alkali na iya ɓata aure iyayensu ko wani waliyai da wakilai suna iya ɓata wato a nan jini ɗaya take yi ba jini uku ba dogaro da hadithin sabit bin qais riwayar abu da rahmatullahi alai hadithi na 2229 so da haka wani ita ce magana mafi inganci wallahu ta'ala alam saboda karancin lokaci sai mu tsaya a nan don mu ci gaba da tafsiri za mu tashi insha Allah darasi na goma sha kamar yadda kuka faɗa ko a watan ramadana hijira shekara ta 1441 a ramma a daidai kan wace aya aka tsaya jiya mun tsaya akan aya ta 200 da da talatin da ɗaya a kanta muka tsaya ko kanta za mu tashi eh? da talatin da ɗaya aka yi ko a kanta za a tashi yau za mu yi musu da arab ma ne kuma mun je ba kyau musu ko ni tunani na kamar mun tsaya a ta 230 ne mu tashi a ta 231 ba ni zaton mun fara ta 231 ina gaba mu fara ta bako mun tsaya daidai wa tilka yi yubayyinu hali ya alamuna. za mu tashi ina zaton akan ta idza tallaqatumun nisa amma tun da kai ne mai jan baki duk abin da ka nutsu da shi sai ka tashi a kai na baka alƙalancin kaga inda inda akwai taron jama'a da tuntunin an yanke mana eh, amma dai ni zato na haka ne to gara a maimaita abin da a ce ba a yi ba ma an fassara za mu gane ko an yi ko ba a yi wajiya mm, insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن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 النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وكلفوهن بالمعروف لا تكلف نفس ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ya ce wa idza tallaqtumun nisaa idan kun sake mata fa balaghna ajalahunna suka zo zuwa ga ajalinsu shine bi ma'ana ajalinsu ya zo kusa na kammala iddansu mai yin illa ko da jini ko da watanni ko da haihuwa fa hunna idan kuna so shika ɗaya ne ko biyu za ku iya rike su bi ma'arufin tare da ma'arufi abinda aka sani cewa kyautatawa ne a urufi aw sarrihuhunna bi ko kuma kuna iya sallaman su da kyautatawa wala tumsikuhunna kada ku rike su diraran cutarwa lita'atadu don ku ketare iyaka wato don ku zalunce su wa man yaf'al zalika duk wani wanda ya rike mace dan ya mata azaba ba dan zaman aure ba ko ya me da ita kawai dan ya cutar da ita faqad zalama nafsa haqiqa ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riƙe ayoyin Allah subhanahu wata'ala su zama ka abubuwan wasa ko izgili ko sharholiya ko ba'a wadhkuru ku tuna ni'matallahi alaikum ni'imar Allah akan ku ma anzala alaikum da abin da Allah ta'ala ya saukar akan ku min alkitabi na qur'ani mu kenan dan wannan na magana akan mu ne wal hikima da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun bi Allah yana muku wa'azi da wannan abin da ya saukar muku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa'alamu ku sani annallaha lalle Allah bi kulli shai'in. ga kan kowane abu alimun mai ilimi ne iliminsa ba abin da ke ɓoya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a sammai ko aka sai ba abin da yake ɓoya masa Wa'iza idza nisaa bi ma'ana wa idza tallaqtum az-zawjat idan kun sake matanku wani iya da mace daya wani iya da biyu wani iya da uku wani yana da hudu sai Allah ta'ala ya kawo sabani na rabuwa dalilin wannan sai ya rubuta shika misali yace yayi shika daya kamar yadda ya tabbata a sunna cewa ba a shika biyu a lokaci ɗaya ko shika uku mun yi magana a kai jiya sai dai a yi shika guda ɗaya a lokaci ɗaya kuma akwai shikan da muka yi bayani da malamai suka kawo nassosi cewa waɗannan shika ko an yi su ba su tabbata ba shikan mace a cikin al'ada ko shikanta bayan ta samu tsarki amma an yi mu'amalan aure da ita ko shika a cikin tsananin fushi wanda har mutum bai san me yake faɗa ba manzon Allah ya ce a wannan babu shi kamar da muka yi magana mai tsawo na'am to a lokacin da kuka sake fa balagina ajalahunna fassara biyu fassara na farko suka ce fa balaghna ajalahunna sai ajalin iddan su ya kare in ta kammala jini na uku a fahimtar imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala da imamu abu hanifa matukar ta yi wanka ba idan miji ya mai da ita auren ya gyaru fahimta ta biyu ta malamai matukar ya bari ta kammala jini uku to aure ya kare so da a fassara su balagna hunna ai idan sun kusanci karewan ne so da kenan gabannin jini na uku ya dauke kana iya mai da ita amma in ya dauke fahimtar malamai na biyu cewa in ka mai da ita auren bai koma ba so duka kowanne suna da nasosi Abun da ya fi muhimmanci shine in kana sha'awar mai da mace karka kuskura ta yi jini na uku baka mai da ita ba in kwata ta yi to gabannin ya dauke zaka iya mai da ita amma in ya dauke to kuma ka shiga cikin fatawoyi guda biyu kowanne alƙali na iya hukunci da ita ko ya ce maka shi ya ɗauki fahimtar cewa in ta gama al'ada na uku aure ya ƙare ba ka da ikon mai da igiyar yana iya ɗauka kuma ya ce a sai ta yi wanka so kaga in kana so ka kubuta a wannan to dukkan abin da za ka yi na taking decision shine ka yi kam gabanin kammala jini na uku mafhum tsayyib fa hunna kuna iya rike su shine za ka yi ce ka mai da ita kuma a wajen mai da ita din nan shari'a ta karatar da mu son samu a samu shaidu fahimtar imamu shafi'i da abu hanifa dole sai ka ce wance ka kame da ita a afuwan za ka iya kame da ita suka ce kuma za ka iya wani aiki da zai nuna kame da ita idan ta fahimta shi kenan yi ba sai ka yi magana ba sai ka ce to yau kuma kwananki ne tana idda a gidan ba ta tafi ba in ka ce yau kwananki ne to ai ta fahimci kenan kame da auren ne to kuma sai ka nemi waliyanta ka ce to na mai da auren wancan daman shika ɗaya ne yanzu na mai da ita so suka ce za ka yi wani action ko ka ce yau kwanan ki da in ta zo ta kawo kan da ka ce to shi nan. daga yanzu za ki ci gaba da girki suka ce wannan magana yayi amma sai ka gaya wa yan uwanta waliyanta san yanzu an me da aurenta kuma ana buƙatan a samu shaidu kamar yadda Qur'ani ya ce وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا to arama ya ɗauko suratul talaq rabin aya ta uku ko so wannan muhallin shahid ne Allah ta'ala ya ce wa ashidu da wai adalin minkum mu aqimu shahadata lillah kaga anan Allah ta'ala ya ce a samu shaidu kuma shaidu nan da za su shaida wani ya mai da wance a ka'ida mafi kankanta shaidu biyu ake so mutane biyu in ya haura biyu babu laifi amma akalla a samu mutane biyu shaidu ne son samu ɗaya daga bangaren ka ɗaya daga ɓangaren ta su shaida cewa wani ya mai da matarsa kaga hikimar yin kidda a gida kenan Allah ta'ala ya ce zalika yu'adhu bihi wannan ana wa'azi ne da shi kamar yadda karshen ayan nan yace ya idhukum bi a can yu'adhu bihi kaga sai gidan magana akan me wa'azin ba a faɗe shi ba lam yusam fa'iluhu ba kira fa'ilan ba shine mablulil majhul kenan amma anan sai yace ya idhukum bihi Allah yake muku wa'azi don haka Allah ne mai wa'azin kuma yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda yayi takawa ga Allah miji ko mace suka bi dokokin Allah duk mafitar da suke neman Allah ta'ala zai ba su mafhum tayyib don haka sai ku rike su da kyautatawa aw hunna bi ma'arufin? ko kuma kuna iya rabuwa da su da me da kyautatawa bi ma'ruf sai a duba mai a urufi kyautatawa kaga anan shari'a ta amince da aiki da al'ada da bata ci karo da shari'a ba sai ka duba a cikin al'adan ku me ake na kyautatawa idan za a rabu da mace kuɗi ake bayarwa ko akwati ake saya mata a dora kaya ko kaza kaza sai ka duba a al'adu menene za a iya zama an kyautata wa mutum so shi yasa Allah ya ce ku musu ma'aruf wannan shine mafi kankantan abun da ake yi matar da aka sake ta in ba haka ba kuma a mata ihsani shine rabin farkon ayar da aran ma ya yanke bai kawo ba shine da Allah ta'ala ya ce fa idza balagna ajalahunna ko fa amsikuhunna bi aw fariquhunna bi ma'arufin kaga nan ma ya maimaita ma'arufi ayat da muka kira ta baya shekarar jiya kuma ce bi ihsanin da kyautatawa so kaga ma'aruf shine mafi kankantan abin da zaka yi ihsani shine kololuwa ga wanda ka rabu da ita da wanda yake bayyana mana darajar ihsani yafi darajar ma'arufi wala hunna diraran li ta'tadu kar ku me da igiyar auren diraran dan cutar da su kalmar diraran wannan maqulan li ajalihi ne kada ku me da igiyan auren kawai don manufar cutar da su shi ne kenan bari ya ƙara ajalin zaman auren ya me da ita ya yi extending period na punishment da zai mata wato ya tsawaita don ya mata azaba a jahiliya suna wannan lokacin da babu iyaka na shika mutum zai iya yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma yadda ya ga dama to sai mutum in yana son azabtar da mace sai batta sai ta kusa gama iddata sai me da ita in ya mai da ita sai bayan lokaci sai sake ta in ta kusa gama idda sai mai da ita in ta kusa an an zauna ko sai ƙara sake ta sai ta mata haka har ya azabtar da ita wani sai ya sau ɗari shika sai Allah ta'ala ya rage adadin shika sai ya ce guda uku ake yi a yi ɗaya a dawo da ita a yi biyu a dawo da ita a yi uku a dawo da ita kuma bai halatta ba haramun ne shika uku a kalma ɗaya in kuma an yi shi magana mafi inganci bai auku ba guda ɗaya ne auku kamar yadda muka yi magana mai tsawo jiya akan wannan mafhum bai ba ba a maida mace dan a mata azaba wannan kuskure ne in muka duba ga hadisi da yake cikin sahiha hadisi na 250 annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce duk wani wanda ya cutar allah ta'ala shi ma zai yi sanadin cutar da shi wanda ya tsananta wani shi ma allah ta'ala zai zama sanadin tsananta masa wannan yake tabbatar mana ba a rike mace don cutarwa addini bai yadda da cutarwa ba in kana sha'awar auren da sai ka mai da igiyar aurenta idan ba ka sha'awa kawai don mugunta ne to ko da ta cutar da kai ka yafe in akwai abin da ya zama dole ba za ka yafe ba to sai dai kuma ka je wajen iyayenta ko waliyanta ko alkali ne mai hakkinka amma ka rike ta kuma don ka cutar da ita addini bai yadda da wannan ba mafhum tayyib li wannan li lamun din lil aqiba ne lamun aqiba ne kada ku yi wannan don ku jefa su cikin cutarwa ake nufi kar ku yi don jefa su cikin cutarwa in kana da bukatuwa gare ta mai da igiyan aurenta in baka da bukatuwa batta ta koma gidan waliyanta ko iyayenta ta zauna ta nemi wani sabon bazawari wa mai yaf zalika duk wani wanda ya aikata wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa a baya na rike mata dan ya cutar da ita ko dan ya azabtar da ita ko dan ya walakantar da ita faqad zalama nafsa haƙiƙa ya zalunci kansa bayan kuma ya zalunce ta saboda mai dalili zaluncin ka zalunci dan uwanka a musulunci zaluncin kanka yake dawowa saboda mai saboda zunubi kake dauka bi ma'ana faqad zalama wa zalama nafsahu ya zalunce ta kuma ya zalunci kansa dalilin zaluntar ta da yayi kaga kenan addini bai amince da ayi zaman aure da zai zama zalunci ba dukkan namiji da mace da ke aure sai mu nutsu mu duba wace mace kake tare da ita ko nake tare da ita ko yake tare da ita dan a zalunci juna in dan wanne ne wannan bai da amfani ko dan a cutar bai da amfani wajibi ne a yi zaman aure don ibada ne kuma cikinsa a kyautata wa juna fa hunna bi ma'arufin Allah ta'ala ya ce ku rike su da kyautatawa kuma ya ce hunna ko bil ma'aruf cikin nisa'i aya ta goma sha tara kaga ashiruhunna bil ma'aruf ku yi zamantakewa na aure shine mu'ashira zaujiya zaman aure da kyautatawa zuwa ga matanku haƙƙi ne na ya kyautatawa matarsa ba wai ka zauna ba ka murmushi a gidanka ba ba baka kyautawa idan mai wai don kada a rena ka ai in ka son reni sai ka barta a gidan mahaifinta amma in dai ka ɗauko mace ka kawo gida to duk matsayinka sai ka san ɗauko da matsayin nan ƙasa in kai malaminta na islamiyya ne ta zo ta ce akar makalla to ran da ka aure ta ka kawo gida kuma sai ka duk wani wa'azi a duniya zai amfani amma naka kuma amfaninsa kaɗan ne sai ka fahimci haka ɗaya daga cikin magabata ya taɓa tambayin iyalinsa ba sai na kira sunan ba manya-manyan magabata da suka yi wa musulunci hidima a najeriya ya ce me yasa kike bani wahala ne amma in na fita waje kuma talaka suna girmama ni mutane har iyayenki mata in sun gani ana akara makalla. buɗan bakin da ke to ka taɓa zuwa musulun da kake zuwa mun ne ai baka taɓa yi ba ba ka taɓa approaching ɗinsu da kake approaching ɗina ba wannan ita ce amsar da ta bashi to shi yasa ita mace in dai aka yi aure ko a gaban ka ta dace qur'ani ko ɗalibar ka da islamiyya tun da ka amince yanzu a yi zaman aure to dole ka sassauko da matsayinka kuma ko limanci kake a harami in dai kai aure to sai ka yi haƙuri ka sassauto ba za ka zama kana liman a abuja ko a gombe ko a kano ko a kaduna ka zo ka ce wai ko a zaria wai ka ce wai yadda ake maka ajin islamiyya ko da zaka zo masallaci ana akara maka la ana arama ya imam kuma ka shiga daki ka ajiye hula kuma a maka wannan ba a'a ba haka in kana so ta maka wannan to tun farko ka batta ta gama hadda ta fita a makarantar lafiya to a nan ta da ajin matan aure zaka tana akara maka la amma in kuma kace a kawo maka ita gida to sai kai hakuri wannan dole ustazai su kiyaye sai ce wai a makaranta tana girmama shi ah. yanzu da ya aure ta babu ta za a yi haka kuma kai ba kai wa kanka adalci ba da a yi abin da ta sanka da shi ne Al-ƙur'ani da asuwaki <laughs> wala tattakhidhu ayatin lahi huzwa Allah ya ce kada ku rike ayoyin Allah a matsayin abun wasa ko abun izgili ko sharholiya ko abun ba'a me dalili saboda yi wa shari'ar Allah karantse da kunnan uwa shegu wallahi yi wa addinin Allah izgili ne a karanta mutum aya ya je kiyayewa har a yanzu matsalar zamantakewan aure na neman gyara a kasar mu da dama sun gagara ganin muhimmancin kyautata wa juna ta masa walakanci ko ta kula da shi ma bari ya kula da ita ita ma maimakon ta hakuri sai ta ce sai ta rama shi ma sai ya ce to bari ya rama to duk rayuwar ta kare a retaliating ne yayi ta yi ta yi yayi yayi ta yi ta yi haka ake ta yi mu ɗauki irin rayuwar abu darda da umu darda radiyallahu anhu ba ya ce da allah in kin ga na yi kushi ko kin fi ni gaskiya kada ki kushi ni kuma na miki alkawari in kin yi kushi ko na fi ki gaskiya ba zan yi kushi ba saboda in biyu suka yi kushi ba a fahimtar gaskiya kuma ba a magance matsalar da wuri so dole mu ɗauki usulubin in ɗaya kushi kada ɗaya ya kuskure ne duk ma'auratan da suka ɗauki wannan tsari insha allahu ta'ala za su yi nasara don haka wala tattakhidu ayatin lahi uzwa kar ku rike ayoyin Allah abun wasa ko izgiri ai ma'ana la taj'aluha alhuzu'a kar ku sanya su alhuzu'a shine kar ku sanya ayoyin Allah a matsayin abun wasa maf'ulun ismul maf'ul ne mafhum okay mahzu'a la taj'aluha mahzu'a kar ku sanya su abun izgiri sai ka mai da shi alawa zani maf'ul mafhum suna da kar a mayar abinda Allah ya ce kar mu mayar duk waɗannan katun da muke da haƙƙin aure daga ciki shine in an yi shika a kyautata in an yi shika a batta ta zauna a cikin gidanta kada a fitar da ita kamar yadda suratul talaq ta kawo in muka duba suratul talaq ayoyi sura ce guda Allah ya saukar akan shikan aure sura na da ayoyi nawa ayoyi guda goma sha biyu Allahu خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما شيني كرشنت آية تقوم شابيو تفارد يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم wannan ayoyi guda goma sha biyu dukkaninsu na surar shikan aure ne akan shikan aure Allah ta'ala yake magana ana karantar da mu na dubba na daga cikin ɗaukan ayoyin Allah izgili ko wasa shi ne mutum ya sake mace ya kore ta sai ka batta a ta yi idda ka gabatar mata duk abin da ake so na idda kuma ka kyautata masa tana idda in ta kammala idda in za ka ta tafi ka sallame ta gwargwadon yadda za ka iya kyautatawa zuwa gare ta waɗannan ba su ne irin abubuwan da Allah ya ce kar mu rike ayoyinsa na izgili yau sai an yi shekar aure guda ɗari da kyar ka samu guda biyar da ake idda a gidan ko shi ya hana ta yi ya kore ta ko ita kuma saboda tsabar girman kai ta fi karfin ta zauna a gidan ta yi saboda mai shi wane ne zai kore ta ta zauna a gidan ai ba a kansa bane Allah ne ya faɗa kar ki rika jin kin fi karfin wani girka na ce wannan umurnin Allah ne in kin yi ba kin yi dan shi bane kin yi don Allah ya ce ayi ne wannan na daga cikin sunan al almahajura wato sunnonin da aka kaurace musu da wajibi sai an raya su in za a guji shikan shi yafi in ya zama dole kuma to a kiyaye sunna a cikin sa wallahu ta'ala a'lam wa zukuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a kanku in an ce ni'imatullah ni'imar Allah iya ɗaukan jam'i ne saboda a ka'idan malaman usulul fiqh al-mufrad al-mudhaf ya umu. in aka kira mufradin abu wato singular guda ɗaya sai aka jingina shi a jikin wani abu kamar na ce ka share ɗakin Allah ina nufin ka share duk masallacin da ka gani ne saboda mai kiransa ɗakin Allah mun jingina ɗakin zuwa ga Allah to dalilin jingina ya zama duk wani masallaci ya shiga cikin wannan ma'ana din shi yasa Allah ta'ala zai iya kiran guda ɗaya kuma ya kira shi kamar da adadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hmm. inna Allah laghafurur rahim harama ya samo mana misali mai kyau da zai iya fassara abin da nake nufi a nan shine cikin suratu annahali aya ta goma sha tara wa in ta'uddu ni'imatallahi la tusuha aya ta goma sha tara Allah ta'ala ya ce wa in ta'uddu in za ku irga ni'imar Allah la tuhsuha ba za ku iya kididdige so ba za su kare ba to kaga anan sai ya ce ni'imar Allah bai ce ni'imomi ba me dalili saboda an jingina ni'imar zuwa ga Allah aka ce ni'imat Allah ni'imar Allah dalilin jinginawa duk wata ni'imar da Allah ta'ala ya yi a duniya to ta shiga ciki sannan kuma mu kiyaye fa babu wata ni'ima a duniya daga asalinta ba daga wurin Allah take ba bikum min ni'matin fa min Allah hmm. thumma إذا massakum الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمة فمن الله wannan ita ma cikin suratul nahl aya ta 53 wama bikum min ni'matin dukkan wani abun da ke tare da ku na ni'ima famin Allah wallahi daga wurin Allah yake yanzu a halittar kanmu daga gashi zuwa kafa dan adam bai isa irga ni'ima na Allah ya masa ba in ka ɗauki a rayuwarka lafiya ni'ima ce abinci ni'ima ne wajen zama ni'ima ne yanzu a nan wurin ni'imomin Allah ba za su kare ba rigar mu ni'ima ne in ba haka ba da ganye za mu daura hula ni'ima ne tabarau ni'ima ne agogo ka duba lokaci ni'ima ne ka samu ƙur'ani irin wannan bugun ni'ima ne ya zama akwai na'urar da ake ɗaukar sako za a sa a rediyo ko a talabijin wanda bai wurin nan kuma ya saurara ni'ima ne saboda sahabbai ma Allah ta'ala bai ba su wannan ba fanka ni'ima ne keke ni'ima ne ac ni'ima ne fridge ni'ima ne gas kuka ni'ima ne mota ni'ima ne mashin ni'ima ne jirgin sama ni'ima ne asibiti na zamani yanzu ayi yi testin cuta ma a gane na annoba ni'ima ne Allah ya ce wa ma bikum min ni'imatin fa min Allah duk wata ni'ima da ke tare da ku wallahi daga wurin Allah take dan adam sanadi ne saboda bai saboda shi ma wanda ya kirkiri abun Allah ta'ala ya bashi ilimin kuma ya gadar da shi ya nuna mar hanya yayi har abun yake amfanin ku thumma idza masakum ad-darru ilayhi taj'aluna idan kun samu cuta ga kuke komawa zuwa ga Allah yanzu duk wanda kai magana da shi akan covid-19 sai ce maka wallahi abin fahimta sai dai addu'a kuma duk duniya mai hankali ya gane komawa zuwa ga Allah shine mafi girman mafita saboda me ku samu bakin zaren ma wajen neman maganin ko kuma ɗaukan wasu matakai a yi nasara sai Allah ta'ala ya ga dama in bai gada ba zai yi ba mu duba black death da aka yi a wajen 1345 a europe annoba aka yi ta yi sanadin a wasu alkalima akalla mutum miliyan 200 suka mutu a duniya ta wuce shekara 700 da yankai da suka wuce mutum miliyan 200 a wasu alkalima suka mutu a kan annoba guda daya ana kiranta bakar mutuwa black plaque ko kuma a ce bakar annoba duk ana kiranta mutum miliyan ɗari biyu duba adadin nan a wancan zamanin hatta abubuwan zamani da ake ɗauka na magani babu mutum babu wani hanyoyin sadarwa mutum zai tashi daga wani gari ya gudu wani gari in ya je su samu duk garin kowa ya rasu babu wanda ya saura a garin an yi annoba da yawa ba da hijira shekara ta ɗari biyu da an yi annoba ga annoba a ta'un da aka yi a zamanin sahabbai radiyallahu anhum wanda ta yi sanadiyar rasuwar manya-manyan sahabbai irin su abu musa al'ashari radiyallahu anhu waɗannan akwai misalai da dama na annoba da aka yi a kowace aka yi shekara 700 da yankai bayan hijira a akwai da aka yi shekara 228 bayan hijira dukkaninsu annoba babu irin wacce allah ta'ala bai jarrabi al'umma da ita ba wadda ta yi sanadiyar abu ubai da bunar jarra radiyallahu an sahabbai sun rasu a waccan annoba ta atta'un din da aka yi ta amwas so da aka duk ni'ima daga wurin allah kuke in kuna cikin ni'ima kuka ga wata fitina ta tunkare ku to ku koma zuwa ga allah a wannan lokaci koma zuwa ga Allah kowa a cikinmu ya gane zunubansa ya tuba zuwa ga Allah kowa yana da gudumawa duk kowa ya zauna ya yi tsamiye wa kansa hisabi ko an kusa kuma kabula an tuhasabu gane kurakuranka ka tuba zuwa ga Allah na gane na wannan tuba zuwa ga Allah a ran ma ya gane ya tuba kowa ya gane ya tuba na biyu mu yi tsayi wadaka wajen addu'a mu yi kiyamun laili mu roki Allah ya dauke mana ita in mun zo buɗe baki ana karɓar addu'a mu yi addu'a ‘ya'yanmu ƙanana da ba su yi wa Allah laifin komai ba babu alƙalami a kansu mu roƙi Allah mu roƙe su su mana addu'a mu karantar da su yadda ake addu'a mu shagalta da karanta ƙur'ani muna addu'a mu yawaita karatun ƙur'ani muna addu'a mu yawaita yin sadaka muna addu'a muna ta tawassuli da wannan muna roƙon Allah ya karɓa idan muka koma zuwa gare shi insha Allah ta'ala za a samu sauƙi haka dukkan ni'ima daga wurin Allah ne in wata ni'ima kuka samu jarrabawa ko taɓuwa a cikinta to sai ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala da abin da ya saukar alaikum akan kan kuminar kitabi na littafi shine qur'ani kamar yadda zo a cikin suratul kafi ayar farko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kaga wannan akan annabi muhammad aka saukar haka alkitab iya koma ga wannan ne wani wuri in kaga alkitab ana nufin attaura ne a cikin qur'ani amma a inda wannan aya ta zo ke bayyana alkitab na ishara zuwa ga qur'ani ne sannan wal hikima kuma na komawa zuwa ga sunna an kira sunna da sunan hikima saboda akwai hikima a cikin sunna ɗaya kenan na biyu malamai suka ce yadda Allah yake kira alkitabu wal hikima a wurare da dama a ƙur'ani wanda kuma yake ishara alkitab Qur'ani sunna kuma alhikima sunnar annabi muhammad sallallahu sallam iya nufin cewa ba a aiki da ɗaya ba tare da an sa ɗaya ka fahimta ba dole sai ka haɗa ƙur'ani da sunna kake fahimtar addini in mutum ya ɗauki ƙur'ani ya ce ba ruwansa da hadithi ba zai fahimci ƙur'anin ba ƙur'ani an ce mu yi sallah in dai ba zuwa za ka yi ka koma allah nuna mun gidan yan nan gata kana jona jona ba ba da za ka yi ka iya sallah a yadda ƙur'ani ya karantar sai ka koma hadithi ba zai yi ka iya ba akan azumi ba za ka iya azumin yadda ya dace ba sai ka koma zuwa ga hadithi saboda hadisai ke taimaka wajen fahimtar ƙur'ani shi yasa shek Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi yayi littafi muhimmi mai suna manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an matsayin sunna a musulunci da kuma bayanin cewa ba a wadatuwa da qur'ani a ajiye hadisi sai an hada guda biyu shi yasa Allah ya tabbatar mana da haka sai ce alkitabu wal hikima iya nufin qur'ani da sunna kaman Hassan ne da Usaini dole sai an gwama masu wuri da ake bautan Allah bautan Allah a fahimce da kuma a yi ta da ilimi saboda Allah ya turo annabi ne don ya zo ya karanta da mu ya kuma mana tafsirin Qur'ani haka yi wa sahabbai suka koya wa tabi'ai atba'u tabi'ai suka atba'u tabi'ina har Allah ta'ala ya iso da ilimin zuwa gare mu kalmar alhikima a wannan wurin na nufin sunna amma takan zo ma'ana da dama a Qur'ani tana iya zuwa akwai wuri ɗaya da ta zo a kur'ani da alhikima na nufin sunna inda Allah ta'ala ya yi bayani mu yi da awada da ita hikima don ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi وهو أعلم بالمهتدين ادعو إلى سبيل ربك wannan cikin ɗari da ashirin da biyar. Allah yace ud'u kayi da'awa kayi wa'azi kayi gayyata zuwa ga tafarkin mahaliccinka bil hikima ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yace bil hikima ay bil saboda hikima a wurin Allah iya nufin Kur'ani, da cikin qur'ani akwai hikima to kaga kenan a qur'anance an kira qur'ani da hikima kuma a wani wuri an kira sunna da hikima saboda me saboda tushen su ɗaya ne tushen qur'ani da sunna wuri ɗaya ne duka daga wurin Allah subhanahu wata'ala ne saboda yakan turo wahayin qur'ani ta hanyar mala'ika jibril ya kuma turo alhadithul qudusi ko alhadithul ilahi ko alhadithul rabbani zuwa ga fiyayyen halitta kuma ya ba mu shaida akan sa cewa baya magana da sarrai sai dai in wahayi aka masa to za ka ga alkitabu wal hikima ƙurani da sunna kuma ba ma fahimta sosai mun fahimci tafsirin magabata ala fahimi salafi da salih yaya magabata na kwarai suka fahimta daga sahabbai daga tabi'ai daga atibau tabi'in su ne karnunnuka almufaddala wanda suke masu falala wanda akwai karancin son rai a wancan zamanin to sai mu ga yayi suka fassara qur'ani sai mu dauka mu aiki da shi kalmar hikima ta zo a qur'ani akalla a wurare ɗaiɗai guda ashirin a qur'ani da Allah ta'ala ya kira alhikima alhikima alhikima wani lokaci ya nufi qur'ani wani lokaci ya nufin hadisi wani lokaci ya bayanin hikima abin da ya ba wani annabi wani lokaci ya kira wani salihin bawa kamar lukman ya ce ya bashi hikima duk waɗannan sun zo amma inda aka kira alkitabu ana nufin qur'ani wal hikima ana nufin sunna su kuma akalla akwai wurare guda shida a cikin qur'ani wanda qur'ani ake nufi da sunna matsayin alkitabu wal hikima akwai guda uku a cikin bakara akwai ɗaya za mu samu a cikin ali imrana akwai ɗaya a cikin nisa'i akwai ɗaya a cikin suratul juma'a har ma zai iya nemo mana wannan ita ce dai ta uku ina da tambiyun mun bar su a baya idan ka koma kissa annabi ibrahim za ka samu ta farko rabbana wa ba'athihim rasulana ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم wannan cikin suratul baqara kenan aya ta 129 ta biyun ita ma tana cikin baqara din كما أرسلنا فيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ربكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون wannan cikin bakara kenan aya ta 151 mun samu nawa guda biyu wannan ita ce ta uku wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikima ta hudu ka shiga ali imran za mu samu laqad muminina id ba'atha rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim hmm. ayatina wa yuzakkihim hikmata wa قبل لفي ضلال مبين wannan cikin Ali Imran kenan aya ta 164 ta biyar akwai guda ɗaya a Nisa'i wa anzalna wa anzalallahu wa anzalallahu ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما نساء آية دليل قوم شاء سيكون آية تبيع سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين waɗannan su ne guda shida sai dai kuma akwai wuri ɗaya da Allah ya kira ƙur'ani da cewa ayatuhu ayatin la ya kira kuma alhikima a wurin ayatin lahi da kuma walhikima ka koma a hazan a cikin ahzab a ramma واذكروا نعمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الحكمة hmm. إن الله كان لطيفا wannan kuma maimakon alkitab sai Allah ta'ala ya kira Qur'anin la sai kuma ya kira hikima cikin ahzab aya ta 34 waɗannan ayoyi da aran ma ya kaji zakumullahu khairan su ne waɗanda suke da munasaba da wannan alkitabu wal hikima wanda kai tsaye ƙur'ani Allah yake nufi a magana mafi inganci an gwama su an maimaita a wurare guda shida a ƙur'ani ayar farko da ya kawo mana shine aya da ke cikin suratul baqara aya ta 129 shine wace aya rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata aya ta biyu cikin baqara kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi go ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna aya ta 151 sai kuma ita wannan wa ma an zala alaikum minal kitabi wal hikima sai kuma cikin suratu ali imrana laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikimata. wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin aya ta 164 sai kuma ayar da ya kawo mana a cikin suratun nisa'i wa anzalaka ma lam wa Allahu alayka kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima aya 113 sai dai aran mata fi farkon ayar ya dauko ni kuma na bashi rabin ta ne shikenan sai na nawa sai na shida suratul jumu'a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima. muhallu shayin? alkitabu wal hikima da suke nufin qur'ani a waɗannan wurare shida suka maimaito sai kuma inda aka kira alkitab da ayatullah alhikima aka maimaita wanda shi ma iya nufin qur'ani da sunna ne Shi ne cikin suratul ahzab aya ta 34 wa dhukurna ma yutla fi buyutikunna min shi ne alkitab wal hikima iya nufin sunna mafhum tayyib haka wannan sune yadda Allah yake ba mu alkitab wal hikima a cikin qur'ani ya izukun bi Allah ta'ala yana muku wa'azi da me da saƙonsu na ƙur'ani ɗin da sunna Allah ta'ala yana muku wa'azi da shi yana muku wa'azi da saƙon musulunci ya ne shine yuzakirukum targhiban wa tarhiban yana tunatar da ku kwadaitarwa da kuma tsoratarwa wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah takawa da kalmar takawa da abin da aka ciro a cikin takawa Allah ya maimaita shi akalla sau 254 a ƙur'ani. babu wata kalmar da Allah ya gwama alherin duniya da lahira da ita a duk Qur'ani kamar kalimatu takawa Allah ta'ala ya ce wattaqullaha ku yi takawa in kun yi takawa duniya da lahira duk abin da kuke nema Allah zai ba ku wa alamu ku sani Allah lalle Allah bi kulli shay'in akan kowane abu alimun mai ilimi ne mu ne ilimin da yake da karanci amma Allah ta'ala babu abun da ke buya gare shi a sammai ko a kasai wala yuhit inna Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa hmm. يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم wannan ya koma cikin Ali Imran kenan aya ta biyar inna laha lalle Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu abun da ke buya gare shi a cikin sammai ko a kasai Ali Imran aya ta biyar ba abun da ke buya zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa'alamu alamu annallaha bi kulli shay'in alimun saboda me saboda babu abun da yake buya gare shi amma mu abu na buya yanzu ina cikin ɗakin nan ko cikin ofishin nan abun da ke wajen ɗakin ko ofis din bana ganin sa sai abun ya shigo abun da ke ciki waje daga inda nake bana ganin sa amma Allah yana gani abun da ke aukuwa a cikin gida na yanzu bana ganin sa abun da ke aukuwa yanzu a cikin abun hawa na bana ganin sa الله تعالى كو بابا abin da بويا غريشي با shi عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس في كتاب مبين إن الله عنده وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو a wajen mafatihul gaibi dukkanin suna wurin Allah subhanahu wata'ala ne babu wanda ya sani sai shi ayar ma ya ka ayar mafatihul gaibi amma ba akan gaibi muke magana hakika muna magana akan ilimin sa ne wannan kuma suna bayani akan ilimin gaibin Allah ya kai ya san abin da yake me on scene abin da yake na gaibi amma wannan aya na magana akan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 subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik